والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قبول الرسالة الله رسالة idan kuma kayan kokari ya ci a sa su ya ci a cikin masalar wajen abin da san da ainihin haka. Saboda haka wata wani magana da ya riga ya wata mako wanda ke yi ya na cikin kula da ita. Sai mu fara da shi da ya rasu na da rasu na sallan da wala sai na musamman da wala ali wa sadi wa man wala hukumar da ya rasu. قال أبو محمد عبد الله بن عبد الزيد بن خير لا باوا سنا هو كان في كنايا واتو من مقوى أكو مانا واني كي أكيد جون واني كي نجل مما وادري فقو راكو أتو جاوان عبد الله بن عبد الزيد يجل مقام كي أكيد قال أبو زيد وقال أنا واتو أنا جلين قال ba ya girma ba abu da wajen muhammad abdullahi a cikin ƙarawa mutumin ƙarawa ƙarawa ne gari ne cikin ya wa'ar da kuma allah ya yarda da shi wato ya ba shi kyauta ya ba shi sakamako har ya na yarda godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya fara halittar mutum da nematihi wato da ba ashe a halittar mutum ni'ima ne kun gane kun wata wara kun fil arham da yake mace ya suranta ta cikin mahaifa har ya mai kai mutum da yana mani kawai wannan kuma da hikimar hikima wato ta yi abu bisa ga abubuwa masu ban mamaki wa abrazahu ila rizqihi ma yasarahu lahu Allah ya hidda mutum zuwa ga saukin sa wa ma yasarahu lahu da din ya sauka ke mai abincin baya an hidda shi daga cikin mahaifa kuma ya taho wa ta wadin nan su cikin filin duniya inda yake samun iska da yawa kuma da abinda an kowa na abincin sa wannan duk ni'imomi wa allamahu ma lam yakun ya'lam Allah ya sanar da mutum abinda mutum bai zan ya sani ba wa kana fadlullahi alaihi azima falala kyautar Allah ta zan akan mutum kyauta wadda an mai girma wannan ni'ima ta biyu kenan wannan bahu bi afari sana'atihi kuma Allah ya sanar mutum cewa akwai Allah Allah ya mutum ya falkar da mutum ga gane cewa akwai shi yaya ya falkar da mutane bi akari sana'atihi da alamomin sana'ar shi ayyukansa in ka dibe su za ka ce eh, duk wanda ya wannan aiki wannan aiki bai ya shi zan babu mai yin sa ba shi kansa ba lalle akwai wanda ya yi shi wato kenan komai mutum ya diba wato zai san lalle akwai wanda ya yi abin nan wanda ya yi nan kuma lalle yana da cikakken ikon aikatawa yana da cikakken kuma abin da nufi yake yi in ba da nufi yake yi ba yiwuwa hukoki su zan daban-daban kun gane wato wa zara ilaihi yan yanke hanzari gare shi ala alsanatil mursani da an ka halitta mutum an ka falkar da shi cewa akwai Allah kuma ba bar shi yayi yadda ya ga dama ba wato Allah ce ga hanyoyin da za ka bi wato hanyoyin nan da an ka nuna ma mutum wanda zai bi wato su ne yanke uzuri gare shi a domin an aiko manzanni su farkar da mutum idan bai bi hanyoyin nan ba ranar lahira bai shiga aljanna ba to bai da wata hujja domin an ce ga yadda za ka yi yaki shine wato Allah ya yanke hanzari ga mutum wato saboda ya aiko abin da bisa ga harshen manzanni ta waɗanda a zaɓa filin harki ga halittar shi halitta Allah babu masu daraja kamar manzanni manzanni na mutane su suka fi daraja sannan manzanni na mala'iku an yi khilafa shin annabawa mutane sun fi mala'iku manzanni daraja ko ko manzanni mala'iku sun fi annabawa daraja wasu na ganin wato manzannin mutane sun fi kowa daraja sannan mala'iku sannan mutane annabawa waɗanda yake ba aiko su ba sannan mala'ikun da an ka aiko sannan waɗanda sauran mala'iku sannan sauran mutane sun gane fahada mun wa faka bi fadli Allah ya shirya da wanda ya shirya wanda ya nufe shi da shiriwa wannan da kyautar shi ne ba da wai mutum ya cancanta ba domin shiryarwa wani abu ne na Allah in ya baka kashi kyauta ce ya yi ma ba don tilas ne ya baka ba a ashe kyautar Allah ake nema ba adalcinsa ba adalcinsa ba da daɗi domin in ya hana ka ya yi ma adalci abinda zalunci a hana ka abinda an naka amma abinda ba naka ba in an hana ka ba zalunci ba ne saboda haka wato shiryarwar da yawa waɗanda ya shiryar kyauta ce ta shi tashi wa'adan da man khazalahu bi adlihi waɗanda yake ya halitta musu bata ya da su bi adalihi da adalcinsa domin ba su abbayi ba kayansa ne shiryuwa kayansa ne bai ba su ba hmm? khazalahu wato wanda yake bai taimake su ba wanda Allah bai taimaka ba to ya tsare wa basharal mu'minina lil yusra wa yassaral mu'minina lil yusra Allah ya sauƙaƙe mu mu'minai zuwa ga sauki idan mutum ya ji ya yi imani to ba sai ya tafi lahira yake samun sauki ba tun da nan duniya yana samun sauki muminin fakiri wanda ba ya da dukiya ya fi kafiri mai dukiya jin daɗi don wannan kullum cikin wahala yake in ya samu kullum cikin tara ta yake kullum cikin tsaron ta yake yi wata abin nan kullum yana ganin kuma ikon sane na tara ta ikon sane na tsare ta ikon sane na abin saboda kullum yana cikin wahala <coughs> amma mumini in Allah ya ba shi sai ce kuma ga yadda za ka bi da ita in ta tsaya alhamdulillah in ba ta tsaya ba kuma ba zai ji ciwo ba Allah ya bani kuma ya karba na huta kun gani saboda haka harar da ya shiga har da mutum ya shiga aljanna wato cikin sauki yake in ya shiga aljanna sauƙin ya an kai iyaka shi kenan abin da wanda baya da iyaka washara su turan mun da zikira ya bude kirazan wato don karɓar wa'azi domin wanda ba bude kirjinsa bayan ana mai wa'azi sai ya ƙara takura sai faɗa ko ana dure da ka hujja ba ya so amma wanda an mumini kana yi masa bayani yana ƙara cewa ƙara inji kun biyu akwai hukun ne ina za ka yi tunanin abin nan in kunne ya ji a hankali bai tunani ba ni amfani sauraren wa innahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur zukata wa idanu ba su ke makauta ba wato abin nan hankali wanda a cikin kirji wato zuciya take makauta kan gani to fa alfinatin na da sun kai imani da Allah abinda imani wato ana cewa amina ya sani har ya amince abin haka yake yanzu an ce ma wannan ba lantarki bane kana karba domin ka ka abin nan ka jarraba ka gani haka ne wato shine wato ka san hujjoji hujjojin nan har su zauna cikin zuciyarka abin nan da ka kai yarda da shi bai canzawa ne ka samu imani ke kun gane ko eh, da alfafin na da ke su da masu magana da harussan su domin yan zuciya ta yarda sai harshe ya magana kun gane ko wato abin ne ya yi kalmar shahada wanda za ta tabbatar wa bi qulubihim mukhlisin kuma wato yarda ta yarda akwai Allah kuma ka yi magana da harshe wannan ba ya isa sai zuciyarka kuma ta yi ikhlasi ta ɗaya da duk wanda ba Allah ba daga cikin zuciyarka sai Allah ah, idan ka san akwai Allah kana yi masa ai ibada kamar yadda ya ce amma kuma kana son a san kana yi wani ya san kana son wata babu ikhlasi kenan aiki babu shi ma a وبما أتركم به رسله buhu amini suna masu aiki. da abinda manzanninsa suka zo musu da shi da littafansa kuma wato ko kana ibada idan ka yadda kake so ba yadda littafi ya ce ba yadda manzanni suka ce ba kuma aikin banza ne tilas ne sai ka yadda aka ce kuma kai don Allah to sannan abin yake da amfani kun gane ko wata Allah mu ma Allah mun ka nemi ilimin abinda Allah ya ce ku nemi ilimin kaza wa waqafu inda ma hadda lahum in ya iyakance yake kada ku sha wannan giya kada ku ci wannan nama aldali kada ku yi kaza kada ku a aru waɗannan suka tsaya ka bar domin Allah ya haramta musu kun gane shine wa waqafu inda ma hadda lahum ka tsaya inda abinda ya iyakance musu wasu ga nazu ma a halalan suka wadatu da abinda ya halarta musu amma harama alayhi suka bar abinda ya haramta musu kun gane kun wannan shi ne wato abin nan shi ne muqaddama basmala wadda ya ko kuma na fara magana sannan ce amma ba wato bayan abin da ya gabata na gode ma Allah wanda ya yi waɗannan abubuwa ga mutum to a anan Allah wa iyaka ya ɗauka kamar kai mai karatu ne ko wani mutum to yace Allah ya taimake mu masu rubutu wa iyaka da kai mai karatu ala ri'ayati wada'ihi wa Allah ya taimake mu ga tsarewar abubuwan da ya ba mu ajiya domin ga abubuwan da ya baka ajiya wato ya ce ka aiki da su ta kaza ya baka ji ya baka gani ya baka abin nan ji ya baka harshe ya baka abin nan harshe don ka yi magana ya baka kawahu don ka yi tafiya da su ya baka ciki don ka aje abincin da zai wa cikin jikinka ya baka farji wanda yake za ka yi abin da eh, za ka rayar da zuriyarka waɗannan duk ajiya ne kuma Allah ya ce ga yadda za ka yi da su to Allah ya ba mu iko ga tsarewar waɗannan abubuwan da aza mu na kada mu ketare wa hibbi ma na min shara'i kuma Allah ya aza mu wasu ayyuka ya ce ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi kaza ku yi kaza waɗannan abubuwa da ya aza muna kuma Allah ya taimake mu ga tsare su kun gane wato azawa daban ajiya daban ko ba daban daban suke ba fa'in na naka sa'alta ni kai mai karatu ka roƙe ni an akatu da laka jumlatan muktasara in rubuta ma wata yan magana yadda gajera a taƙaitatta wanda yake ta kunsa mun wajibi umurin diyanati na wajibin al'amuran addinai wato wajibi shine abin da yake tilas ka in yi ba kai laifi ah, ko kuma abin da ya bi shi na sunnoni da mustahabbai ka roƙe ni in rubutawa domin abin nan kana tsammanin ni malami ne ina abin nan ina iya ina iya taimakon ka da wannan ibn abi zaid min mata da ku bi halqan na. to sannan kuma wato kowane gaba ta mutum tana da aiki aikin nan ba yadda ta gaba ma ba sai yadda an ka ta yi haka nan wato ga abin da yake duk harusa na magana da shi kalmar shahada in ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah menene ma'anar wannan magana don ta kunsa abubuwa wanda yake bai da iyaka kamar wajen aure a ce an aurar da wance gawa ne kun ga wannan magana ko wanda ya san ma'anarta da abin da ta kunsa za ta komo gidansa ta zauna za a yi ba ta abinci za a yi kaza za a bar kaza ga shi nan kun san da ko ashe wannan kalmar shahada ita ba haka take wata aka kira ku suka ta su kudurce shi kuma ko da imani da Allah tilas na sai an gaya ma yadda yake ba kai ka kaddara yadda kake so ka faɗa ba kun gane ko imani da Allah imani da manzanninsa imani da mala'iku ranar kiyama waɗannan abubuwa duka wanda hankalin ke iya kai gare shi da wanda bai iya kai gare shi tilas ne sai ka bi kamar yadda Allah ya ce to zai ka tambaye ni in rubuta ma wannan wata amala hujjar ko gabubuwa su aiki da shi sallah azumi abin nan zakka na dukiya da komai dai sai an ce ga yadda ake yi kuma ga lokacin da ake yi ga gwargwadon da ake yi wa ma sun bil wajibi da abin da ke saduwa da wajibi min zalika min sunna na sunnoni mu muakkada akwai sunna mai karfi wannan wafi da hada sunnoni na waɗanda yake ba masu karfi ba wara ga'ibi hada waɗanda yake sun fi sunnoni amma ba su kai biloli amma ba su kai sunnoni ba kamar sallah ta kaskashi kudu akwai sunna wadda a farilla wa abin nan sallah wadda a farilla wanda yake ta kowa akwai sallah wanda yake ba ta kowa ba ce abin nan in wasu sun dauke wasu farlu kifaya sannan akwai sunna wanda yake ba ta kai farilla ba amma kuma ta yi sauran nafiloli karfi in mutum bai yi ta ba wato ana jin yayi hasara kamar wuce ne sannan akwai abin nan ragiba wanda yake daga sunna ba ta kai sunna ba amma kuma ta fi sauran nafiloli kamar raka'a raka'atul fajr to sannan akwai sauran nafiloli waɗanda yake ba su da kai kun ga ta kashi biyar tsari salloli kashi biyar suke kun gane ko to shi ne yake wa shay'in min al'adabi da wasu abubuwa na dubba in za kana salga ba haka kawai za ka tafi ka goce ka yi ta kashi ba kana tusa kana abin da ka ga dama wato ga abubuwan da za ka fara yi ga kun waɗanda yake in ka gama ga yadda za ka yi ko fahimta ko to ka kama ruwa ba ka ka ke yi kai yadda ka ga dama ba kamar bature ya samu takarda ya share ya tashi wato minha wajmalin min usulil sannan da jimloli na sallayyar fiqh wato zai faɗa ma a jimloli na usulul fiqh wato kenan in an kai ga wani abu zai ce ga abin nan tauhidi ga yadda yake ko kuma waɗannan mas'aloli ga asalinsu su amma kuma ga yadda an kai an ka da rasu daga cikin waɗannan hukunce hukunce kamar a ce abin nan Allah ya ce baiwa in ta yi zina za a yi mata za a yi mata haddi rabin na nabiya za a yi mata bulala abin nan hamsin to wannan namiji fa kun ga yan an ce shi ba ce sa lamar wannan reshe ne don daga wannan ne an ka ɗauka an kai kiyasi ko wani da ko wa hisar sannan da fannonin abin nan fannonin ilimi fannoni daban-daban ne domin eh, ilmin tsarki daban fanni ne ilmin sallah fanni ne ilmin abin nan tauhidi fanni ne bayan haka ɗin kuma aure zuwa jihadi abin nan sarauta talaka zakka sauran mu'amaloli na ciniki da ne kowane fanni fanni ne daban-daban kowane sai ka nema in baka yi ba ka yi laifi laifin rashin sallah bai kasa laifin rashin yin ciniki yadda an kace ba bar har wance ya tsanani don kawa in baka yi don wasu ya shiga amma na sallah in kai ba daidai ba in ka ce Allah na tuba zan koma daga yau zan yi daidai ce shi kenan ba sai ya shawara da wani ba amma wancan sai ya ce to sai ka nemo gafara ga wanda ka cuta kun gane ko to wannan duka ala mazhabin imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala wato malamai na farko suna da wata daraja wadda yake mu ba mu da ita ko muna so ko ba mu iya samu ba wai don sun yi mu basira ba don kyautar Allah ce ya ba su ah, suna kusa wato ga annabi saboda haka wato in ya faɗi magana wato maganan nan tashi sun san yadda ya faɗe ta kamar abin nan nika yi bai kun biyar da ni faɗa masa ne wanda annan ɗai ke iya ganewar bambancin nan amma wanda yake rubutawa aka yi aka kai masa ya ce mu wannan tashi tsaye ya ce mu wannan tashi tsaye duk sun tashi tsaye ba bambanci amma wanda annan zai ce wannan akwai wani laifi da yayi ko ko akwai a wannan shi ko tashi ne tsaye ya ba tilas bane gare shi kun gane ko ashe halartar waɗannan abubuwa wato har ka ba ka bambanta wato wannan sai wanda ya halarci abu shi ke iyawa akwai wani abu kuma wanda yake sun samu ba mu iya samun shi ba su yi nisa ba wato bai ga lokacin da annabi ya faɗi wannan magana ba amma yana abin nan yana iya ya halarci wanda ya ga wanda ya halarta da hmm. ce eh lokacin da ya ce mu wani tafi tsaye bai tsananta ba amma lokacin da ya ce mun da ya tsaye sai da ya abin nan har ko kashe ta canza saboda haka ashe wannan akwai wani abu da ya tsananta ya diba gare shi mai saboda haka sai a dibi su fashi ni a gare shi ni yasa aka yi faɗa mai wannan magana a ce kenan wannan magana gare shi tilas ce wannan shi kuma wace zuwa a gare shi a bai da wani abu inda ka ce to shi ashe tashi tsaye gare shi mustafi muna da iya wannan mun nisa ko ka so ina za ka iya samun wannan sai dai ka dibi abin da sun ka rubuta kun gane ko don haka wato komai iya larabcin mutum komai yawan karatunsa to tilas ne sai ya tsaya ga abin da sun kace wannan da nasin qur'ani da ya saba musu ya ɓace. ومن يشاكي الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وان ya saba ma manzon Allah ga shirya bayan shirya ta bayyana gare shi wa ya tabi ya bi hanya ba ta mumin ba ya kakata shi shi ya ce ai da tashi tsayin nan da wannan duk suke mu ba gare ni ba bambanci ba wanda shi tsaye da wanda ba an wajibi da ba wani wanda abin nan duk ɗaya suke to Allah ya ce ya bace za mu ta mai bace wanda ya yi ya bi mugunya hanyar shi ni walli ma ta wallahi nuslihi jahannam ko ne shi da jahannam wa sa'at masira ta munana ta zama koma gare shi kun gane to saboda haka wata Ah, eh, ilimin kasan qur'ani kuma kasan hadisi ya danganta kuma ka bi shi kamar ka fassara shi kamar yadda su suka fassara kun gane ko in mutum ya bi nashi hankali to nan da nan zai bace Allah ya tsare ah, akwai misalin bacewa kamar a ce ah, abin nan sharo ramadan ladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al wal-furqan watan ramadan wanda an wa oh, man shahida minkum ashtara falyasum watan ramadan wanda an ka saukar da qur'ani ciki shirya ne kuma abin nan bayani ne ga shirya kuma bayani ne ga qur'ani ah, man shahida minkum ashtara falyasum wanda ya halarci watan nan daga cikin ku ya azumin sa to kun ga wata wanda ya halarci watan ramadan shi azumin sa abinda a fassarar malamai na farko ko wani wata ya zo shekara kai azumin sa in ka ce wanda ya halarci watan nan na saukar da qur'ani ya yi azumin sa kenan da daga gare shi an huta kenan ko in ga sai mutum ya bace kina yi mutum ya fassara haka ko to Allah ya tsare mu daga irin wannan fassara to shine an ka hana wato in mutum ya bi abinda waɗancan na farko ba haka sun ka bi ba to zai ɓace kuma Allah zai jibinta mai ɓace wannan Allah ya sauƙaƙe wa dariqatihi wato hanyar abin amma saba Imam Malik wato ra'ayinsa ga ganinsa sa wato na fassara Qur'ani da hadisi rahimahullahu ta'ala akwai malamai da yawa ba Malik ɗaya ba amma kowane malami kuma su duka a kan shirya suke gwargwadon yadda Allah ya ba su wannan ba ka bari in kare sannan su duka malamai ne waɗanda yake bayan Allah kuma suna da yawa Allah ɗaya san iyakarsu ah, amma akwai wasu waɗanda yake sun yi sa'a sun samu almajirai kuma samun almajirai ɗaya ba kuma wasu hukumomi sun goyi bayan su an yi aiki da abin nan kuma masabar malik abin da yasa ta yi yarwatu tun da madina yake duk wanda ya tafi haji sai ya tafi madina inda annabi yake sai a iske ga malik kowa sai ya kokari saboda haka wato madina kuma sai ta zama makaranta babba wanda yake ana zuwa ana karatu ga almajiran malik saboda haka masabar shi ta yi cikin duniya ah, bayan haka nan akwai abin akwai a shafi shafi shi kuma bakurai ne duk abin da malaman mazahir duka ba ba bane shi daya ba shi kuma ya zauna makka daga makka kuma ya taso ya zauna abin nan ya zauna ya zauna masar kun ga wato wannan zai ba shi damar almajiran shi kuma yana cikin almajiran malik wata rana ya tafi abin nan ya tafi iraq shi shafi ya karanto masabar Ahmad ibn Hanbali a Abu Hanifa don Abu Hanifa shine na farko wato eh, abin nan tabi'i ne to sai ya taho ya iske mm, abin nan eh, yana zaune ya komo Madina yana karatu kun ga Malik don abin nan yana yaro ya koma cin gehe sai Malik ya bada wata fatawa sai ya ce shi yana daban ya kawo fatawa ko yanzu sai ya ce abin nan da malik ya ce da ya ce kaza da ya bi sai aka tambayi malik an ka ce ga wani abin nan sai ce eh, ina ka abin nan wannan yaro ne kai yaro zo kusa ka taba ganin mu wanda littafi na ta eh na taba ina ya ce na haddace shi kari ya zama malik kun ga abin nan ya zauna wurin maliki ya ji karatu har ya gaba sannan ya tashi koma abin nan makka daga nan kuma ya canza abin ya aza masaba shi ta farko da ta da ta biyu yana da masaba biyu bayan kana Ahmadu ibn Hanbal shi ko almajirin Malik ne Ahmadu ibn Hanbal da Bukhari duk abin nan almajiran Shafi'i ne a ah, ah, abin nan Bukhari ya ce masa ya ce malamin sa shafi ya yi mahalkin ya ga annabi na gumi sai ya ɗauki maharshe shi yana shi mai hita ya ce abin nan kar yadda za a jingina ma annabi ita ce kake sharewa daga gare shi kun ga Allah ya sa ya ya shahara ga rubutun hadisai Ahmadu na hambali yana son hadisi kwarai ya ya hadisi akan ra'ayin kowa amma duk da haka yana dan yana karkata zuwa ga cewa ga fassarar da yake yi wata rana ya tafi ganin malaminsa a mutum ne mai yawan ibada ya tafi ganin malaminsa a masar lokacin da shafi iya koma can yana da biya wadda yake ita ma mai ibada kuma tana jin ko da yaushe ahmadu na hambali yana yabon shafi yana son shi sai a ah, da sun ka tafi ta shiga cikin gida tun da ita mace ce sai ta ga shafi an aza masa shehida ya kwanta a cikin fili har safiya ta yi bai tashi na filoli ba sai ta to tace mu babanta wannan da kake yabo kwana ɗaya yake abin ne fara shi na yi bai komi sai ya shi bai yi magana ba da ya fito da safe almajirai suka tausayi ce ya taho da mas'ala wajen abin ban ya ba san adadin ta ba ya ce mas'ala gari wanda yake ba rige ni fidda ita ba sai yake abin nan ya shirya yake keji a baccin sa ya sallata ba bacci ne yake ba hada wannan aya da wannan aya ne ya da hukunci ba hada wannan hadisi da wannan ne ya da hukunci ba to abin da ke sa masaba su ta yi ta rayu samun almajirai kuma samun wata hukuma ta dora yin aiki da masaba su shi ke rayar da ilimi wanda yake bai samu nan ba yana yiwa ya rayu da ilimin da yawa amma bai samu almajirai ba in ya mutu sai abu ya mutu kun gane ko duk abin da ilimin da kuka gani na abin nan shari'a turawa ko da suke cewa abin nan eh, shari'a rumawa ba ita ba ce wato shari'a musulunci ce masaba auzadi wadda ta fara zuwa andalus ita ce suka fassara cikin lugar jamananci daga na an ka fassaro ta cikin abin nan french da ingilishi daga nan har america suka ɗauka shi ne su rage su ƙara amma ba su suka yi ta ba kun gane ko hankalin mutum bai bai irin doka sai ya koya ga wani ya sai yana iya dan karawa ya rage gurgure yadda yake bukata amma a ce babu wata doka ka zauna don basira ka kaka doka yana da wuya ga mutum shi haka kun yanta ko Eh, don haka wato wannan littafi an aza shi bisa ga masaba imam malik rahimahullahu ta'ala wa tariqatihi nan tariqa shi wato kullum idan aka samu mas'ala wadda yake tana da hanya biyu mai sauki wadda ake shakka da wadda ba a shakka to sai malik yana daukar abin da ba a shakka shine tariqa misali an ce ga da wasu dabbobi waɗanda an ka haramta kada ma alaikum ma ta to wadda mu wala mu lafiya bi ga ma wani daga Allah bi wal mun khalqat wal mun qurat wal mun taraddiyat wal nafiya to ma akal sabu illa ma zakkaitu kamar dabbobin da wasu abubuwa suka ci ko mota ta ci da wani abu an ce an haramta mun mu ci sai abin da an ka yanke shin sai abin an ka yanke daga cikin su yana shure shure a yanke ko ko sai abin da an kai shi wanda Allah ya halautar da ba kun gane ko wanda ya ce wanda an ka yanke daga ciki akwai shakka wanda ya ce sai abin da an ka yanke yana lafiya lauta an ka ɗauko shi an ka yanke kun ga babu wata shakka gare shi to malik sai ya ce na hashin wannan fassara kun gane ko wanda yake babu shakka ciki shi ne hanyarsa ba ta wurde da zauna kun gane ko eh, barin shakka duk abin da yake akwai shakka gare shi sai ya nisance shi in kana bin masabin malik ba za ka ce don akwai shakka ka gane ko wani eh, kana bi in ka cika abin kai shi ba mai cewa don kai da shi don wani ya ce illa amma ko eh, an in an ta fadi da da shure shure an ce kawai ka kawai ka an ka yanke shi kenan ga gare ku to eh mai tambayan nan da zo da aka da eh ni ne mai tambaya ce ah, abin da yake tambaya hmm. to da wannan masana da kai da zuna mai da mutunta hmm. to waɗansu da yawa a kan suke tsayawa bisa sun ga wata to wannan ba karkata ba a'a sun karkata ba su wannan ba ba karkata sun kai ba su ba su ba su san larabci ajamawa ne cewa an kai man shahida mun kuma shahara falal menene shahara eh? kwanakin wata su ne shahar kamar a ce mako ka san mako Eh, ina yake ana ganin shi ba a ganin sa amma ana zama cikin sa ko to shine an ka ce man shahida minkum da wanda azzauni gida a cikin watan nan fale so shi azumin sa to wanda yace wanda ya ga ya yayi sallah eh, ya zai gama ko a sai kaga kenan bai san abin da yake yi ba don haka yake wanda ya ga shahar ya azumi wato kenan ba zai fara azumi ba sai an kai sallah sai an yi sallah karaba musannu zai fara don sannan ya gani in dai an fassara shi wanda ya ga wata wanda ya ga shahar kare sun shi azuminsa kenan sai ran sallah zai fara azumi in ya gama gani shi <laughs> kun gane ko Eh, saboda ka shi jahilci ne ba wai abin nan bane ba wani tsantseni ne sun kai ba ba sa abin da suke yi ba ne eh. eh. kamar yaya nufin Allah Allah ya fito wa ya hankali za mu shine um, um, yadda yake fassara abubuwa a ba ma'anar su guda ba bayan yana fassara abubuwa kuma uh, don abin da yake akwai shakka gare shi sai ya nisance shi na eh, ba shi ne gudun shakka shi ne ɗarika kashi masar yadda yake fassarawa Ah, abin nan kudi ba abin nan ga wata fassara wato masallacin makka ya shi na madina ko na madina ko na madina ya shi na makka yaya kai ka sani da ka kake yi eh, a abin nan ba magana wato abin nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallah a masallaci na wannan ya fi sallah a wani masallaci da lada dubu in ba masallacin makka ba wannan magana hadisi ce ko shi in ba din nan zai komo gawa sallah a masallaci na wannan ta fi sallah dubu a wani masallaci in ba na makka ba wato ban da shi wato abin nan shi bai shi shi ba na makka ya fi ko ko sallah a masallaci na wannan ta yi sallah a dubu a wani masallaci in ba da dubu in ba na makka ba ba da dubu ba sai dai ko da ɗari kaza wato kenan toje wannan da an kai zai komo ga masallaci ko ko zai komo ga adadin sallah kun gane ko eh, in na ce ah, abin nan wane ya yi mutane in ba wane ba ya yi wane eh, abin da ya yi mutane yawan riguna in ba wane ba shin wane shi bai yi shi yawan riguna ba ko ko shi ya yi shi yawan riguna ya kai malik yana cewa wannan ya komo ga adadi ba ya komo ga masallaci ba saboda ka sallah a masallacin annabi ya fi sallah a masallacin makka amma ba da lada dubu ba sai dai ko ɗari kaza ɗari biyar ko ɗari shida ko ɗari bakwai ya bar ma hindi hmm. kun gane ko eh. Eh, don me yayi wannan fassara don me yayi wannan fassara don annabi shi a mahihici kuma Allah na zaɓan masa kome don haka wato inda ya aje shi nan shi ya fi saboda haka ya fi na makka don nan yake eh, sai dai masallacin makka wato ba shi da lada dubu ba sai dai da wani ɗari ɗaruruwa kun gane ko wannan shi a fasfara shi kuma wannan shi a hujjar shi Allah na zaɓin mu annabi abin da ya fi mm. shafi yana cewa a a qur'ani yana ya ta abin nan an ce fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim cikin masallaci abin nan amin eh, kurmi ne mai daraja akwai ayoyi cikin cikin akwai maqam ibrahim tunda nasu ya taho gare shi wato sallah ciki tafi sallah a masallacin madina ta shaƙi wato na makka da yauke na yayi na madina saboda haka sallah a masallaci na wannan na madina ya ji sallah a kowane masallaci in ba na makka ba na makka kan shi ya yi shi ne an dalili domin wannan shi a cikin qur'ani wannan babu cikin qur'ani kun gane ko to eh, abin da malik ya kawo wata hujja wadda yake ya ce don Allah na zaɓin mu annabin su abin da ya fi don haka ya zaɓa masa madina saboda haka madina ta fi to ya za ka tura wannan magana loyanci ne ko eh. ya za ka tura wannan magana ce eh ai madina da ya tafi wani aiki ne an ka aike shi sanyi ya hijira da mutane don a yi daular musulunci a koma a ci duniya ko ba haka ba saboda haka tun da aiki ne an kasa shi can ashe abin da ya rasa nan makka na cikon eh, lada za a eh, biya shi can yana na Allah na zaɓar masa amma wancan aikin da ai fi sallar da wannan aiki yake gyara eh, da wancan aiki ke na za a cika masa hanyar sabu ba ko ba haka ba kun ga kowane ka ɗauka akwai hankali ciki kuma wannan ba nan ɗaya zai tsaya ba kun ga wannan fassara ba nan dai za ta tsaya ba an ce idan kana cikin kowane yanzu da nan abin nan eh, da nan kaduna in ka ce za ka tafi makka ka yi sallah ko za ka tafi madina ka yi sallah ko za ka tafi baitul maqdis ka yi sallah wajibi ne ka tafi ka cika wannan alkawari domin kana inda waɗancan masallatai ya sun fi yawan lada to amma kuma idan kana makka zaune ce zan tafi madina in yi sallah da fassara shafi ba za ka tafi ba dan inda kake a fi amma ga fassara malik za ka tafi dan can ya fi kun gane shi eh, amma wanda abaitul maqdis yace za shi maka ko zai tafi madina kila zai tafi don ba yi ikhtilafa ba na cewa waɗannan biyu hishi kun gane ashe kenan abubuwa wato in an yi fassara ba nan da ya tsaya ba kuma sai a yi don haka ake ce ma asali da fari wato hadisi shi a asali sannan bayan haka nan abubuwan da za su fito na abin na fassara shi ake ce ma furu da su kun ga waɗannan jan hukunce duk su ne ake ta fitarwa a ce ga kaza haɗuwa kaza ku ba yanzu misalin ga kasar an ce idan mutum na tafiya wadda ta kai abin nan wadda ta kai mil 48 ya rage sallah ta komo abin nan amma kuma idan ka iske matar ka can ka zan mutumin gida sai ka cika sallah ko kuma za ka yi kwana hudu sai ka cika sallah kun gane ko duk idan ka samu waɗannan kwana hudu ka cika sallah domin akwai wani hadisi wanda ya ce liyafa kwana uku ce in ka tai kana bako waɗanda ka iske wajibi ne su baka abinci kwana uku amma in ka kai in an kai hudu ka zan dan gida kun ba kun da ku saboda ka sai ga ku ashe kenan wanda ya tafi yana kasar zai kwana hudu dan gida ne saboda ka ba mu gane ya cika sallah kun tun da an ce ba a ci da shi kun kun ashe kun abubuwa ne wanda yake cikin wannan sai ka ɗauko wannan cikin wannan sai ka ɗauko wannan cikin ciniki sai ka ɗauko babu masallaci kamar yadda kun ga Buhari na yi ga abin nan babu kansa da yake yi ko ba haka ba da wajen fifikon sallah hmm. alhaji in yi maka yawaita tawafi ko ya yawaita nafila ya yawaita tawafi ya fi amma kar shi bari farin da ta kuce masa ka gane domin farin da da ya yi kowace guda daidai take da sallar garin su dubu ga hanya zai yi kasar amma da ka'ida in za ka yi kwana hudu sai ka cika sallar kun gane ku to ah, wato abin nan ma ma ta hala lila ma ashkala tare da sauƙaƙewar hanyar abin da ya sa rikici min zalika min tafsirin rasihin wa bayan mutafakkin na fassarar wato manyan malamai na farko ah, wannan ah, abin na rasihin din nan wato rasaha ya tabbata rasihin wato malamai na ƙwarai waɗanda ake kula da su an keɓance wannan daraja ga sahabban malamai akwai mai dattijawa waɗanda suka tau suka shiga musulunci waɗanda yake kun ga bayan annabi ba za su samu damar dadewa suna karantar da mutane ba sun tsufa akwai waɗanda yake yara ne bayan annabi su kai ga wannan su karbo su kai ga wannan su karbo kamin a jima sun cika kundin su da ilimi ba wai wanda sun an so daga abin nan zama su yare ya sun tare ilimi fiye da sun amsu na wani sun amsu na wani sun amsu na wani sun amsu na wani saboda kun ga bayan waɗancan manya sun tafi gare su za a komo to yadda sun ka waɗannan da na tare ilimin nan suna yara su ake ce ma abadila nahi sunansu abdullahi abdullahi na abbas abdullahi na amr ibn al abdullahi na eh, umar abdullahi na masu da abdullahi ibn salam duk waɗannan yara ne kamar misalin eh, abdullahi ibn amr ibn al-as shine farkon wanda an ka fara haihuwa cikin eh, cikin da an kai hijira ko ga shekara shi goma sai da annabi ya kaura ashe yana yaro to wannan ne zai hana shi tare ilimi ga waɗanda an manya kun fahimta ko Musa Abdullahi ibn Abbas lokacin da ya sun kawo hijira a komo Madina ɗaki annabi yake kwanan tare da iyalinsa ya nuna yaro ne a shi kun ga abin da ya zauna tare da manya zai tara ilimi da yawa don haka wato waɗannan manyan malamai na sahabbai su ake ce na fil ilmi domin qur'ani ya ce wa qur'ani da an ka saukar da shi an kasa shi kashi biyu akwai wanda yake ayoyinsa bayyananu ne min ku ayatu mu kama to hunna ummul kasu amma yawa in mutum ya karanta zai gane shi aiki da shi wa ukhar mutashabihat akwai wasu masu rikici wanda bai amma mai hankali ba bai ya gane me ake nufi da shi wa amma ladina fi qulubihim zaygun wadanda yake masu karkata cikin zuciya fa yatabiyuna masu tashabaha sai su bi wannan mai rikicin ibtiga alfitatu wa ibtiga ta'wili dan neman jina kuma dan neman ta'u fassara shi kun ma ya alamu ta'awilahu illa Allah waɗannan kamar ka ce yaya za a ga ke wuta lahira yaya za a iske aljanna yaya za a yi kaza ya cikin kauri nakir da mun kaza su abin nan kun ga wannan mai neman fitina sai kokari ya ce ne ko amma warra su na fil ilmi waɗanda yake masu tabbatattu ga ilmi sun san da babu ka an ka taho daga banza an ka yi ka har daga mani har ka taho ka ga abin nan kana takama kana ja kai wani abu ne ya an ka yi an ka halitta ka haka zo haka wanda ya halitta ka haka yana buwa shi ba an ka shiga cikin kabri ya kawo wasu abubu wanda ya kawo ne iskan nan da ruwan nan da menene ko me yake zai bada ai abin mamaki bane a sai kenan wanda adda ilimi sai ya yarda abin nan ko ni an ka ce gaskiya ne sai da in an ce yaya yake tun da hankali ne bai kai da sani ba sai ya ce na san daga Allah yake kuma zai afku shine wa rasulun fil ilmi yaquluna amanna bihi mun imani da shi kullum min inda rabbina da wancan bayyanan ne da wannan da bai bayyana gare mu ba duk daga Allah yake wa ma yadhakkaru illa ulul amma wannan kalma kenan sai an kai amfani da ita ga manyan sahabbai farko kun gane ku sai ya samu yaro ya ba shi abin nan kyauta ya ce in ko ta honan ce malam ba a nan ya shi da ina can cikin gida da malam yana karatu don ka wani ta ba shi interruption ya ce ce ba a nan ya wa yaro kyauta <laughs> eh,

littafin sa ya rubuta littafi da littafin nan ya shahara kuma ya samu almajirai in ka ce riwayar bukhari wanda yake almajiran shi na yi riwaya a za a samu jan riwaya hamsin in ka ce shuru na bukhari sun fi ɗari kaga abin nan domin ya taho da littafi wanda yake ya saba ma abin nan kaga shi ta wannan hanya zai samu zai samu karba ka gane ko to kamar da ne in ja da ne shi da rana da karin ya kai sallar asuba ka ce assalamu alaikum shi kenan ya kauce to wa bayan wato shi mai risala zai kawo tafsirin rasihin da bayanin wannan da malamai na farko limara gibta don abin da kai kwadai kai mai ilmi shi ga cikin wannan littafi min ta'alimi zalika lil wannan ya nuna malami ne mai karantar da yara yadda ya tambayi ibn azmi zai da yace ina son kai dan karamin littafi wanda zan karantar da yare da shi wanda yake ya tara waɗannan abubuwa to mu aje na hango to alga ka zo wani magana a menene hikimar cewa على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين ba mai risala ya ce ya yi wannan littafi don wani malami mai karantar da yara ya neme shi ya rubuta masa sunan malami ana ce masa sheikh maharas limara gimta shi wata na tara ma wannan littafi don abin da kai faɗa cikinsa min ta'alimi zalika lulda na karantar da wannan abu ga yara wato wajibi da abin da ya sadu da shi na sunoni da mustahabbai kama ta allimu furuhar qur'ani kamar yadda kake karantar da su harfan qur'ani kun ga wato qur'ani karatu biyu ake yi masa akwai koyon harufan sa mutum ya haɗe su da kyawu kuma akwai koyon ma'aninsa don a yi aiki da su wato ka karantar da su wannan littafi wanda yake ma'ani ne na ma'anonin qur'ani sannan kuma da kake karantar da su harufan qur'ani liya su ka ila kulubin don wannan ya gabata zuwa ga su min fahimtar dinin lahi na fahimta addinin Allah wa shara'ihi da shari'o'insa wa ma turjalahum barakatuhu da jin da ake yi musu fatar albarkashi na yaro ya tashi cikin tarbiyya mai kyawu tarbiyya ta addini ni kuma ni karba ma zuwa ga wannan abu da mara jawtuhu li nafsi don abinda ni fata ni ma ga kaina lai walaka kuma ni fata gare ka min sawabi ma allama dinillahi au da na ce na ladar wanda ya karantar da addinin Allah ko yi kira zuwa ga addinin Allah wato domin karantar da addinin Allah sun kira zuwa gare shi babu abin da ya fi alheri bisa gare shi kun gane to kenan da ni da kai duka muna fatar mu sabu wannan to sannan ya ci gaba da cewa wa'alam anna khairal qulubi aw ahalil khairi ka sani ya malam maharas ko kuma ya abokin magana wato ta duka zukata duka to zukatar da na fi tsarewa ga alheri su ne mafifita wato zukatan da ke tsare alheri su ne zukata waɗanda sun kafi kyawo duka wa arjal qulubi lil khairi ma lam yasbiqi sharru ilayhi kuma zuciyar da ake fatar ake tsammanin khairi gare ta to shi ne zuciyar da sharri bai gabata ba zuwa gare shi don haka ake son a yi tarbiyyar yaro tarbiyya mai kyawu cikin shekarun nan bakwai na farko ko cikin shekara goma na farko galibi abinda an ka kafa cikin zukatan yara a wannan lokaci to baya fita kuma a nan ne ake sa alheri ga zukatan yara au halin khair wanda ya fi tsarewa ga alheri wa arjan qulubul lil khair zuciyar da aka hida manin ta zama ta tsare alheri shine abin da shari bai gabata zuwa ba gare shi abin da shari ya gabata gare shi ko ka so ka gyara shi da wuya kun gane ko to wa awla ma ume bihin nasu huna wa rajiba fi ajrihi rajibun fi salul khair ila qulubi auladil mu'minin wato mafificin abin da an ka shagaltar da mutanen kirki masu nasiha abin da an nasiha masu ƙoƙarin su shiryar da mutane nasiha ikhlasun ra'ayi min gishi wato ka faɗa ma mutane abin da daidai ka tsani abin nan ka fidda su daga ɓanna zuwa ga alheri shi ne nasiha ya an ce ya masa nasiha wato ya faɗa masa gaskiya don yabi to su masu nasiha mafificin abin da an ka shagaltar da su da shi kuma masu kwaɗan lada sun kai kwaɗan lada gare shi menene isa da khairu la qulubi aw la shi ne sadar da alkhairu zuwa ga zukatan ƴaƴan mu wato ba abin da ya fi shi abin nan wato masu masu son alkhairi sun je shagala da shi bisa ga komi haka nan masu nasiha sun yi shagala da shi bisa ga komi masu sallada sun yi shagala da shi bisa ga komi su yi kokarin kafa alheri cikin zukatan mu yara ya'yan muminai uh, watan bihin da falkar liyar saka fiha don wannan imanin ya tabbata ciki domin duk abin da ya shiga cikin zuciyar yaro ya tabbata watan bihin alama alimin biya da kuma da farkar da yara bisa da sannai na addini wa hudu da shari'a da iyakoki na shari'a yuradu alaiha don a kore su akan wannan haddodin nan ko kan shari'a wa ma alaihim an ta taqidu min ad qulubuhum kuma abinda an wajibi gare shi zukatan su kudurce shi na addini a karantar da su tun suna yara su gane wata amala bi jawarin gabuwan su yi aiki da shi wata wajen tauhidi a karantar da su abinda an wajibi su rike sannan wajen aiki na gabuwa tun suna yara gabuwan su saba da shi don haka kuke gani wanda ya tashi yana yaro yana sallah bai jin wuyarta wanda yake sai bayan ya girma ce zai yi sallah ya dawo a tsawon lokutan nan biyar sun ce lokutan sai na ya lokaci mun gane fa innahu ruya an ruya to cikin wani hadisi anna ta'limu sigari likitabillahi cewa karantar da yara ga littafin Allah ya dashi zaraballahi shi na bicewa kushin Allah in Allah ya nuna halakar da wata al'umma amma sai suka tashi suna karantar da 'ya'yansu da wannan azaba da Allah ya tattali sai sai ta kun gane saboda karantar da yara muhimmi ne kwarai ku yi kokarin karantar da yaran ku tun suna abin kada a bar malamai a ce shi ke nan ran larba an buga su zai ka kai masa ba mai iya karanta ma yaron ka kan baka ka karantar da yaron ka baka ba shi abinci ba da ka ba shi abinci baka karantar da shi ba kun gane wa anna ta'lima shay'i fi kuma karantar da wani abu cikin kurciya ka karantar da yaro cikin kurciya kan na kashe fil hajar ka bar zabe ne ga dutse bai bai bari in kai zabe ga dutse yana bangarewa to haka ne ka karantar da yaro cikin kuruciya to abinda ka karantar da shi din nan wato kamar ka yi zane ga dutse kun gani al'adar mutanen kasar bugunya ce ba ta da kyau wato in ka samu yaya kullum kokarin kake su tashi daga inda mutane suke ku tashi daga nan da ka bari sun ka ji magana manya galle in sun zan manya su su a haka ko wani ya tashi da abin a kuma zauna tare da ubansa ya san abin da ubansa ke yi ba sai wanda ya arziki yana da kaka shi dai kaka zai jawo shi don shi ya yi hankali amma dai ubansa ya tsaya ya tattalin sa ya yi magana da shi ya ji abin da ya kamata ya ji abin da yake so da abin da ba ya so da abin da abin da kyau ya gyara da wanda ba ya da kyau ya gyara ba al'adar kasar nan ba wannan ita ce mugunyar al'ada don haka za ka yi ce gidan mugun mutane ƴaƴansu sun tashi ba manyan mutane ba domin sun bar tarbiyya ƴaƴansu ga waɗanda na taho miya ko ba haka ba wannan baya da kyawu in za ka ci cikarin ɗanka ka koya masa ci da dama ka koya masa cewa bismillah ka koya masa ci kada ya ci gaba ga wani ka koya masa karanta loba ka koya masa eh, abin nan taunewa ka nuna haɗe kada ya haɗe abin da haƙoransa ba su iya taunawa shi wahal da eh, abin nan ruwan zan yasa bayan haka kuma ka koya masa eh, shuɗe hannayensa ka koya masa wanke hannayensa ka koya masa cewa alhamdulillah bayan ci da in baka da ikki tare da ina zai kwanta